halaye wanda musulunci ya zo da shi sai ka ga cewa lalle addinin musulunci shine addini number one babu wani addini wanda yake sama da shi wajen tausayi wajen jin ƙai wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da taimakon al'umma wajen inganta rayuwarsu da walwalar arziki da kuma kulawa da iyali da kulawa da shugabanci da tsare mutunci mai mutunci da kiyaye daraja mai daraja da kuma inganta rayuwar ɗan adam a tsamo shi daga cikin kunci a mai da shi cikin haske da yalwa waɗannan abubuwa in ba addinin musulunci ba don haka abin farin ciki ne abin murna ga dukkan mutum musulmi da ya wayi gari yana kalmar shahada cewa shi musulmi ne wallahi ya kamata mu gode wa Allah ala ni'matul islam wal iman a bisa ni'ima ta musulunci da ni'ima ta imani abu na farko addinin musulunci ya tsamo ɗan adam daga duhu na shirka daga duhu na zalunci da bautar wani Allah bautar itace bautar dabbobi bautar ruwa bautar iska bautar wuta addinin musulunci shine addinin da ya tsamo mutane daga bautawa barin bautawa wani Allah ya dawo da su su bauta Allah shi shi kadai shine addinin da Allah ya yarda duk wanda zai yi abu da sunan bauta to shi zai bauta masa yanzu kaga abun mamaki wani dutse yake bautawa mun je wa'azi wani gari a Najeriya aka kai mu gurin sarkin garin mu fara zuwa mu gaisa da shi sai ce malam kada ka ɓata lokacinka munan tun lokacin sardauna ya buga ya buga ya bar mu kaga wancan dutsen na ganshi ya ce to shi ne mu shi muke roƙo idan ba mu da ruwan sama shi muke zuwa mu roƙa mu zuba masa ruwan giya mai masa kirari mai masa sujjada kuma Allah ya ba mu ruwa wai ma'ana shi ne Allah shi ba su ruwa idan mace ba ta haihu ba shi suke roƙa idan jarin mutum ya karye shi suke roƙa akwai mutanen da suke ya'budun al-ahjar wa ba'dhum al-ashjar wasu suna bautawa al-ahjar duwatsu wasu kuma suna bautawa itatuwa bishiya da kake gani mutum ya tsuguna ya je yana bautawa bishiya wani yana bautan rana wani yana bautan wata Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kada ku rinka bauta kuna sujjada wa rana kuna sujjada wa wata ku yi sujjada ku yi bauta wa ubangijin da ya halicci rana da wata kamar wannan saƙo abin da yake nuna mana duk wanda yake bauta wa itace ko bishiya ko dabba ko kare ko maciji to ya zo ya bauta wa Allah wanda ya halicci kare ya halicci maciji ya halicci saniya ya halicci kaza da sauransu ku bauta wa Allah guda ɗaya wanda shi ya halicci waɗannan abubuwa abun mamaki dan adam ya iya bauta wa Allah mahalicinsa khaliqus samawati wal ard wanda yayi sama yayi ƙasa ya halitta shi ya bashi ci ya bashi sha ya bashi lafiya ya kula da shi ya ba shi arziki ya ba shi masauki ya ba shi makwanci ya ba shi rayuwa ya masa komai amma ɗan adam ya iya bautawa wannan ubangijin ya zo yana bautawa maciji ko ya zo yana bautawa saniya yanzu idan ka je indiya akwai mutanen indiya da suke bautar saniya suke bautar bujimi su ba sa yanka saniya ko kuna yanka naman saniya kuna ci su ba za su yanka ba da ka za ka ga bujimi ƙato iya ganinka haka zai gama rayuwarsa sai dai ya mutu abun mamaki kuma Allah ne amma yana mutuwa ya za ku zo kuna bauta wa Allah da yake mutuwa wannan ba su da bambanci da mutanen jahiliya na da da suka wayi gari suna bauta wa gunki idol mutum ya sassaƙi itace bishiya ya sara ta ya yi masa ido ya masa baki ya masa hannu ya masa kaza amma ya zo yana bauta masa baya ji baya gani innal ta tad'una min dunillahi la yakhluquna shai'an. wanda kuke bauta wa Allah ba baya ba sa halittar komai ba sa ji la yasma'una wa la yubsiruna ba sa ji ba sa gani ba sa amfanarwa ba sa iya cutarwa annabi ibrahim ya nuna musu lokacin ana bautar gunki a lokacinsa ya ɗauki makami wadda mahaifinsa yana daga cikin masu bautar gumakan nan yace bari in nuna wa al'umma ta cewa bautawa wani ba Allah ba bautawa itace bautawa ruwa bautawa rana bautawa dabba bautawa ainihin wato iska ba shi ne daidai ba bauta Allah ne ya je ya samu wannan gumaka ya faffaskar su gaba daya ya tsare su ba wanda ya iya ramawa a cikinsu da ya gama ya ɗauki gatari sai ya rataya a kafaɗan ɗaya daga cikin manya-manyan allolin suka zo bauta suka zo duba suka ga gaba ɗaya wannan ya je duba allansa ya ga an sare masa hannu wannan ya je duba allansa ya ga an cire masa ƙafa wannan ya je duba allansa ya ga an sare masa wuya man قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين suka ce lalle wanda ya wannan wa allolinmu ka duba abin mamaki dan adam daga jeran tunani Allahnka da kake masa bauta shi yake baka ka yake hana ka kuma wani ya zo ya sare shi kuma bai iya hanawa ba ya ce wai wanda ya wannan ga allolinmu ga allolinmu lallai na cikin zalimai aka ce a jiha nemo kalu sami'na fatan yazkurum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani matashi yana munanta aibanta su aibanta su yana munanta su sunansa ibrahim a nemo shi kalu fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun ku zo da shi a gaban mutane a rika shi a yi mai tambaya a kunyata shi don mutane su shaida ga annabi ibrahim an ɗauko shi an kawo shi yau zai nuna wa mutane bautawa wani ba allah ba asara ne kalu a an ta hada bi alihatina ya ibrahim suka ce yanzu kai ka aikata haka ga allolinmu har yanzu ba suna cewa alloli ne ya kai ibrahim sai shi a bal fa'alahu kabiruhum hada yace babban su shi ya nuna shi ya nuna babban sai ce wannan gashi nan da makami a wuyan sa, ai shi ya sassare su amma ga sunan a kasa a kwakwance ba su gama mutuwa ba fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye su idan har suna magana a kaga yanda musu wa'azi bai ja aya ba bai ja hadisi ba yace ni ba ni nai ba amma ga babban sunan shi shine babban Allah shine yau yayi zuciya sassare su gaba daya amma ga sunan a faffaskare a sassare ku tambaye su idan har suna magana suka ce ai kai ka sani cewa ma haula iyan tsakon ai ba sa magana sai ibrahim ya ce a fata abu dole min dunin lahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yanzu za ku zo kuna bauta wani ba Allah ba abinda ba zai amfanar da ku da komai ba kuma ba zai iya cutar da ku da komai ba wanda ya kasa kare kansa shi zai kare wani inda Allah ne da gaske zai kare kansa ya me yasa ya bari wani ya ci tsara masa gatari ai ya kamata ya hana afatabuduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin wa lima ta'buduna min dunillah ya fitar da ku Allah wadaranku da abin da kuke bautawa ba Allah ba suka ce a a abin da zaka gaya mana kenan to ba hujja ba dalili sai kuma suka ce ne a kama shi a kone shi a halakar da shi qalu harriquhu wanshuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kama shi ku kona shi a'a ku kona shi ku taimaki allolinku yaya za a taimaki Allah yaya Allah shi ne za a taimake shi Allah kan ba shi yake taimakawa mutane ba Allah ba shi yake taimakawa kowa ba to abin mamaki sai mutum ya zo yana bautawa wanda ba Allah ba Allah ya ce la yamlikuna shay'an ba sa mallakan komai la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba sa mallakan mutuwa ba wanda ya isa ya kashe ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ya raya ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ya tashe ka in ba Allah ba to yaya za ka zo kana bauta wanda ba Allah ba da ka ya duniya ki sani cewa bautar wani Allah ba shine hanyar daidai ba mai bauta wa rana mai bauta wa ra'ayi mai bauta wa iska mai bauta wa wuta yanzu wani wannan wutar yake bautawa wani itace yake bautawa wani saniya yake bautawa wani maciji yake bautawa wani kwado yake bautawa wani kifi yake bautawa wani ruwa yake bautawa wani kaza dukkan su gaba ɗaya waɗannan suna kan bata suna kan halaka suna kan taɗewa waye ke kan daidai mai bauta Allah tabaraka wa ta'ala inna dina inda Allahil Islam lalle addini a wajen Allah karbabe shine addinin musulunci wa maktalafa alladina utul kitaba illa min ba'di ma a al-ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab Allah ya turo annabawa Allah ya turo manzanni su zo su kira su yi da'awa su kira mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai wani ƙarfi a fi kulle ummatin rasulan a ni abudullah wajtani mustahus kowace al'umma mun aiko mata da ainihin wato manzo yana cewa a bauta Allah ya ku mutanen togo saƙon Allah ya ishe muku ku Bautawa wa Allah a ni abudullah wajtani mustahus a Allah a nisanci bautar ɗagutu wani ba Allah ba tabaraka wa ta'ala fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalala Qur'ani yace daga cikin su akwai wanda Allah ya shirya da shi daga cikin su akwai wanda bata ita bata a gare shi Allah ta'ala yace man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya riki wani addini ba na musulunci ba duk wanda ya kama wani addini ba al-islamu ba falan yuqbala minhu Allah yace ba za a karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar lahira yana cikin waɗanda suka hasara suka ainihin wato tabi wannan shine sako na farko da addinin musulunci yake dauke da shi sakon tauhidi sakon aqida sakon kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala da bauta shi shi kadai a kira Allah shi kadai shine mai bayarwa Shi ne mai hanawa idan kaga ka samu Allah ne fa ya baka idan kaga ka samu mulki Allah ne ya baka idan kaga ka fadi Allah ne ya faɗar da kai in ka samu lafiya Allah ne ya baka idan ciwo ya kama ka Allah ne ya dora maka idan ka samu wadata Allah ne ya azurta ka idan ka talauce Allah ne ya kaddara maka talauci duk abin da ka samu Allah ne mai bayarwa mulki Allah ne mai bayarwa sarauta Allah ne mai bayarwa kulillahu ma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa mulka min tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man dikal biyadika innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine mamallakin mulki shine yake ɗaukaka wanda ya ga dama kuma shine yake ƙanƙan da wanda ya ga dama duk wanda kaga bai samu mulki ba Allah ne bai ga dama ya bashi ba duk wanda kaga ya samu mulki Allah ne ya ga dama ya bashi musulmi ku yarda da wannan ku kuma yi imani da wannan wanda kaga ya zama hamshakin ɗan kasuwa ko ya zama babban attajiri Allah ne mai bayarwa kuma Allah ne ya bashi da haka duk wanda yake nema ya koma zuwa ga Allah dan Allah shine mai bayarwa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha Wato وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah shi ke ɗaga wanda ya ga dama duk wanda ka ga ya yi sama da kai musulmi ne ko ba musulmi ba to wallahi Allah ne ya ɗaga shi haka kuma duk wanda ka ga ya yi ƙasa Allah ne ya mai da shi ƙasa da haka wajibi ne mu yarda da wannan mu imani da wannan abu na biyu addinin musulunci Shi ne addinin da yake canja rayuwar ɗan adam daga rayuwar ƙauyanci zuwa rayuwa ta birnanci daga rayuwa ta zalunci zuwa ga rayuwa ta adalci da larabawa kafin zuwan musulunci sun yi rayuwa ta jahalu jahilci rayuwa ta zulmu zalunci rayuwa ta ta'addanci ƙetar iyaka da cutar gajiyayye rayuwar kashin dankali babba a sama ƙarami a ƙasa amma Allah ya ni'imta su da zuwa musulunci Allah ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار kun minta كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آل عمران دا لا رباوا رأيوسك تقابة رأيوسك تفدع رأيوسك تفشي دمكاني رأيوسك تقوى شماتا sai wani ya zo ya samu matar ya kwace sai wani ya zo ya samu dukiyar ya maka ta'addanci ya karba sai wani ya zo ya kwace maka abincinka faɗa. ana yin fada a tsakanin kabila da kabila sai a shekara arba'in ana fada kan kwai na kurciya kwan tsuntsu wani ne ya je farauta ya zunguro shekan kwan wato wani dan wata kabila wallahi akan wannan sai a shekara arba'in ana zubar da jini duk inda ka ga ana kashe mutane ana zubar da jini ana kashe kashe to rayuwa ce ta jahiliya ba rayuwar musulunci ba ne musulunci bai taba goyon bayan zubar da jini ba bai taba goyon bayan kashe mutane ba bai taba goyon bayan ta'addanci ba sam da haka annabi zuwansa sai ya kori wannan rayuwa ta jahiliya ya ɗora su akan daidai ya nuna musu cewa jinin mutum hadari ne ta bashi dukiyar mutum haɗari ne yace inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun da jininku da dukiyarku akan ku haram ne ka hurmaci kuma hada fi baladikum hada kamar yadda Allah ya haramta wannan rana ta yau haka kuma a wannan gari mai alfarma Allah ya haramta ku ta ta'addanci a tsakaninku da haka addinin musulunci shine ya tsamo mutane daga rayuwa ta duhu ta jahilci ya ɗora su akan ilimi da ba sa zuwa karatu da ba sa zuwa makaranta amma Allah ya saukar da Qur'ani ya ta bayani akan ilimi ya ta bayani akan karatu ya ta bayanin koran jahilci da haka ɗan adam yana rayuwa ne rayuwa mai inganci rayuwa mai daɗi idan ya mutunta ilimi in ya kimanta ilimi ilimin nan kuma gaba ɗayan su biyu da ilimin addini da ilimin zamani da ilimin sana'a da ilimin da zai mutunta maka darajarka da kimarka da haka addinin musulunci shi ya zo da ilimi shi zo da ilmantar da mutane kada a zauna gida ba a zuwa karatu ba a neman ilimi wani malami ya ce wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tartib muttafiqan nass min al-qur'an aw min sunnatin wa tabibu daka al-alim ar-rabbani yace jahilci wani cuta ne mai kisan kai jahilci cuta ne jama'a mai kisa kar ku bar ku ba ilimi da na ilimin addini da na zamani kuskure ne mutum ya bar ɗansa ba ilimi kuskure ne mutum ya zauna ba ilimi da ilimi ne ake samun ci gaba in ku jahilci ya mamaye mutane to sun gamu da cuta mai kisan kai shine wal jahlu da'un qatilu yace wa shifa'uhu maganin wannan cuta wasu abubuwa ne guda biyu wanda Allah ya saukar da su a jere da alkur'ani da sunna wa tabibu zaka al'alimin rabbani likita da zai baka prescription wanda zai maka bayani yaya zaka sha wannan magani ka kore wannan jahilci shine al'alimin rabbani babban malami mai tarbiyyantar da mutane ya dora su akan hanya ta kwarai daman shi malamin kwarai malami ya kamata ya zama alimin rabbani shi yana kokari ya tsora mutane ne akan tarbiyya yana kokari ya tsora mutane akan mutunci wannan shine sifofin malamai na ahlus sunna kullum su mutane tafsiri su karanta musu hadisi su karanta musu fiqh su karanta musu rayuwa su musu bayanin yaya za su daina rayuwa ta kaskanci su dawo rayuwa mai inganci yaya za su bar rayuwa ta jahilci su dawo rayuwa ta ilimi yaya za su bar rayuwa na zinace-zinace da sace-sace da ta'addanci su dawo rayuwa ta imani rayuwa ta ainihin shari'a islamiyya wannan shine al'alimu ar-rabbani malami mai tarbiyyantar da mutane ya ɗora su akan hanya ta daidai Allah samu a ciki abu na uku ɗan uwana musulmi ku sani cewa da kuma duniya gaba ɗaya ta sani cewa duk duniya babu addinin da ya mutunta ya mace irin addinin musulunci ma'ana yana cikin kyawawan halaye da ɗabi'u da musulunci ya zo da shi shine ihtiramul mar'a mutunta mace kimanta mace darasta mace fitar da ita daga yanayi na tozarta da yanayi na wulakanta a mai da ita tana da kima mutahajjiba mutasattira mutahashima mai mutunci mai kima musulunci shine ya dawo da mata daga rayuwa ta tsiraici bayyana tsiraici bayyana al'aura bayyana mutunci mutum ya bayyana a fili abin da ke mai tsada a da a lokacin jahiliya haka suke yi amma addinin musulunci ya zo ce a'a ku lulluɓe kanku don kan mace al'aura ne kuma yana da tsada yana da daraja mace ta rinka rufe kanta ku rufe ƙirjinku ku saka riga kar ku yawo ba riga kar ku yawo ba zani kar ku yawo ba wando addinin musulunci ya rufe su ya ainihin lullube su daman duk abin da ke da mutunci yake da kima ai lullube shi ake yi duk abin da yake da tsada ai koye shi ake yi yanzu nan ina zaune a nan ina muku wa'azi wala Allah akwai kuɗi a jihuna kaga saboda suna daraja ban fito da su fili na zuba anan nan ba kada ma iska ta ɗauke ta shiga da su can haka ko ba ka bane ba Daka haka suna aljihuna a boye saboda ne saboda suna da mutunci suna da daraja jikina yana da daraja yana da kima shi yasa da na zo sai saka babbar riga ban saka singileti ko in fito muku tsirara in zauna ina ta dirka muku wazi ba saboda me saboda yana da mutunci to shine addinin musulunci yace ya mace tana da daraja ya mace ganin ta ake ai sha'awa a aure ta ba za a aure ta ba sai an biya kuɗi an ba da sadaki a saman mata wurin zama a saman mata abinci a saman mata abin sha a samun mata ainihin sutura askinu hunna min haitu sakantum min wujudikum wala tudarru hunna litudayyiqu alayhinna Allah yake ku zaunar da matan ku inda kuka samu wurin zama abinda Allah ya hore muku akwai wani addinin da ya kimanta ya mace irin wannan Ya ce a daina barin suna yawo a titi a nemo su a kawo su wurin zama inda kake da shi gidan da ka kashe na miliyan dubu ka zo ka ajiye matarka ka killace ta ka kimanta ta ka daraja ta mu yanzu ka duba addinin mu sai mutum ya zo ya samu kuɗi sai ya shekara biyar yana gina gida ya kashe wajen dala miliyan kaza amma wallahi malam idan ya zo matarsa ɗakin matarsa da wurin da matarsa za su samu ya fi nashi saboda mace ɗaya za ka iya kashe dala miliyan dubu dala kaza ka sayi abin hawa ka inganta gida ka tafi ka ta ita kaɗai ka ce kar ta fita waje yawo ta zauna a ba ta abinci da safe da rana da daddare a ba ta kuɗin kitso a ba ta kuɗin yanke farce a ba ta kuɗin man shafawa a ba ta abinci a ba ta sutura a ba ta a ba ta a ba ta a ba ta a ba ta babu addinin da yake a ba ta a ba ta a ba ta a kimanta ta in ba addinin musulunci ba ina ma da matan duniya sun gane darajar musulunci wallahi ni in ni ne ce wallahi ba zan yadda ina yawo a titi ba wanda zai kula da ni ba ai wanda da sa hijabi ai wanda ne kalmar shahada in je gidan wani in zauna a goya ni a bayan mota in yi dariya in shakata kuma in samu yaya in musu tarbiya a kai ni maka a kai ni umra a kimanta ni namiji ya tafi gona ni ina gida namiji ya tafi kasuwa ni ina gida namiji ya je aiki ni ina gida kai Allahu akbar هذا من محاسن islam wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na kwarai da ya koya musulunci shi sa duk macen da ta karɓa musulunci za ku ga darajarta ta fita a cikin mutane ɗaukakar ta fita a cikin mutane ta ya isa a cikin mutane ba a barin mata su wulaƙanta ba wani addini da ya zo da wannan in ba addinin musulunci ba ku duba ta kasashen waje da suke da'awar suna da yancin mata suna taimakon mata me yau suke matan sai dai a rika tallan katifa da su ba a rika tallan katifa da ita a rika tallan sabulu da ita a rika tallan makilin da ita a rika tallan taliya da ita a rika muku sai aka ce a lullube su a rufe su a koye su a kimanta su a karanta su kaga wannan ashe yana nuna mana kyakkyawan ɗabi'a hali na kwarai da ya kamata mu musulmi mu mutunta mata kar mu wulakanta su kada mu tozarta su kada mu zage su bari ga ya muku wani abu guda da kafin musulunci ya zo mace ba ta da hakkin mallakan wani abu right of position ya zama tana da mallakar wani abu ba ta isa ba idan aka mutu ba ta cin gado gado ba za ta ci ba ita tana cikin kayan gado in mace ne da ita da motar babanka da gonar babanka da shagon babanka da dabbobin babanka da matan babanka duk suna cikin kayan gado kawai gaje su ake ɗanka yana iya zuwa ya ɗauki mayafi bayan ka mutu ya lulluɓa matanka ya ce wannan nawa ne wannan tawaci haka ake wannan rayuwar ba ta laisa laha wato haƙƙul miran ba ta isa ka gaji komai ba sai bi a da ita kamar baiwa idan mace tana yin al'ada gudunta ake yi ƙaurace mata ake yi annabi ce a'a idan mace tana yin al'ada a zauna da ita a yi mu'amala da ita kawai jima'i ne ba za yi da ita ba da na aisha ta manzan Allah yana yin komai da ni gairin jima'i kaga wannan mutunta mace ne ƙur'ani ya ce lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal akrabun walin nisa'i nasibun mimma walida ne, wal aqrabuna mimma qalla minhu aw nasiban mafuroza. maza suna da rabo cikin gadon da iyayensu suka bar musu mata ma suna da rabo da dole in an zo raba gado a ɗauka a basu cikin abin da iyayensu suka tafi suka bari a daina zuwa ana mai da su rayuwa irin ta ƙasƙanci irin ta tozartarwa irin ta wulakantarwa kar a yi wannan wani addini ya kawo wannan dinul islam da haka suke tafiya tsirara ba sa rufe jikinsu Allah ya ce a'a ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa ainihin wato matan muminai in za su fita yudnina alaihinna min jalabibihinna su saka jilbab su saka hijabi su rufe jikinsu wannan shine asalin cewa mace ta rufe jikinta idan za ta fita a matsayinta na musulma ka gaya wa matanka har matan annabi Allah bai kyale bai ce kuma a gaya muku ku rufe jikinku ka gaya wa matan muminai su lullube jikinsu zalika adana an yu'rafna fala yi wannan shi ne ya fi kusa a san su a gane su ba za a cutar da su ba wa kanan Allahu gafuran rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne Allah ya kasance mai jin kai ne addinin musulunci shi ya kimanta su bayan wannan da maza kawai ake so ba a san mata mata in dai kaga mutum ya samu mace to ba yadda zai yi kawai larura ne da haka kyama ake yi idan mutum an haifa masa ya mace gudu yake yana ɓuya wai saboda me wai kawai saboda ita mace ce Allah ya bada labari cikin suratul nahl wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun Allah ce idan an yi bishara wa ɗaya daga cikinsu da ya mace aka ce masa matanka ta haifi mace zalla wajhu muswaddan ce fuskar mutum ta yi baki kirin wa huwa yana cike da damuwa yana cike da bakin ciki kasan saboda ne wai me yasa aka haifa masa mace ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi yana kuya in ya zo wajen mutane sai ya ɓuya saboda me saboda mummunan abin da aka yi masa bishara wai jan me ta za a ce mata ta haifi ya mace a yi musu kuwa alahunin ya riƙe wannan ya a bisa wulaƙanci da tozarta ne an ya su rufi tura ko ya zai binne ta a cikin ƙasa ya huta kawai wallahi malam da idan mutum aka haifa masa ya mace suwa yake binne ta imamul bagawi a cikin tafsirinsa yake cewa da a lokacin jahiliya idan mutum aka haifa masa ya mace sai ya bari sai ta daga ta fara wasa tana gane babanta babanta babanta sai ya dauke ta yana mata wasa ya yaudare ta sai ya je tona rami a daji kamar rijiya sai ya je sai ya zira ta a cikin ramin kamar yadda ake zira goga ya zira wannan yarinya ta sa mace mai shekara shida mai shekara bakwai mai shekara goma mai shekara kaza tana kallonsa tana kuka tana ba ba ba ba yana dariya yana dariya yana tura ƙasa yana tura ƙasa wallahi sai ya binne ta ya kashe ta shine Allah ya ce wa idza wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ranar kiyama yadda aka je aka binne ta wanda aka kashe ta sai an tambaye ta ke ku me kika yi aka kashe ki wannan fa duk shine rayuwar da ake ta jahiliya amma musulunci yazo ce a'a man amina salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya aikata aiki mai kyau ko namiji ko mace yana mai imani Allah yake fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi za mu raya ta rayuwa mai daɗi da mace da namiji duk ɗaya ne a wajen Allah wajen bauta wajen ibada an nisa'u shaqa'iqur rijal manzan Allah yake da mace da namiji 'yan uwan juna ne shaƙiƙan juna ne don haka duk abin da namiji ya yi ko yake da shi haka ita ma mace take da shi a wajen Allah ba inda aka ce maza za su riga mata shiga aljanna ko kuma mace ita ba ta da matsayi a wajen Allah ko ba ta da matsayi a duniya ba a taɓa faɗan wannan ba addinin musulunci shi ya kimanta su ya daraja su amma abun mamaki yau matanmu duka wannan gata da shari'a ta musu suna ganin cewa ba a musu daidai ba waccan muguwar rayuwa ta jahiliya ita suke sha'awa su koma a gama tana fita da tsirici ba ta rufe jikinta tana bayyana ajonta zinace-zinace alaƙa da maza ba su damu ba suna ganin wannan shine freedom wannan shine yanci alhali wannan shine ci baya alhali wannan shine tozarta alhali wannan shine Wulaƙanta. da mace sai ta je ta yi alaƙa da namiji dubu dubu yadda ka san akuya yadda ka san kinkiya rago dubu zai bita akuya eh, taure ɗari bakwai zai bita sai musulunci ce a'a kima da daraja mace kawai namiji ɗaya za ta ɗauka shi ne mijinta ya fi nit ya fi kima ya fi mutunci ki zauna a gidan mutum ɗaya shi ne mai gidanki ya ci da ke ya shayar da ke ɗauki nauyin ke taimaka miki amma ba wai mace ce tana yawo ta kasa gane waye uban ɗanta ba to ta yi alaƙa da mutum arba'in wannan yaro in an haife shi waye ubansa waye zai take responsibility nasa waye zai kai shi makaranta yara dole a kula da su waye zai mai tarbiyya a gidan waje zai kwana waye babansa mace ba za ta iya ba da haka aka ce ki a wuri mutum kwaya ɗaya ki yi alaƙa da mutum ƙwaya ɗaya a bisa sunna a bisa shari'a da haka wannan ɗa in ya tashi yana cewa ga babana wannan dai yana cikin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye na musulunci da haka ya koyan uwana ku sani cewa addinin musulunci ya mutunta ya mace ya kimanta ta a lokacin jahiliya ba ruwansu su kawai mace ba kowa mace mace ba ta da daraja mace ba ta da matsayi amma yanzu kun ga an juya abin ana nema a ce wai musulunci wai shi yake danne mata addinin musuluncin da shi ya kwato musu yanci fa a wulakanci wai yanzu duniya wai ana sukan addini na musulunci wai shi yake danne hakkin mace wallahi babu addinin da ya kula da mace irin musulunci ana yakar musulunci saboda ya ce mata saka hijabi hijabi kima ne a gare ya yake yar uwa ana yaƙar musulunci saboda musulunci ya ce ke aure musulunci bai yadda mace ta zauna ba ta aure ba amma yanzu yau turawa ƙoƙari suke su halatta wa mutane wato wato zinace-zinace yanzu da nake ganin wani taro da ake yi cewa wai dole ne a bada a sexual freedom mace ta je ta yi alaƙa da namiji kowaye wannan yayi da ita wancan yayi da ita wancan yayi da ita this is not freedom ai ba freedom bane wannan wulakanta kai ne kazanta ne wannan rashin kimanta kai ne sai ka ce karya ai karya ita ce ba ta da daraja ba ta da matsayi don haka za ta je kowane kare ya bita amma ban da dan adam so musulunci ya zo da kimanta ya mace ya zo da tsare mutuncin ya mace ku duba mu duba rayuwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha take cewa annabi yana nuna musu ƙauna idan ya zo gida ka duba matsayin na annabi ka duba darajar na annabi amma wallahi kana fi mihnati ahlihi da shi ake tankade da shi ake shara annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama da shi ake ɗora abinci da shi ake sauke tukunya da shi ake kaza da shi ake kaza suka ce da an kira sallah sai ya tashi sai ya tafi masallaci amma wallahi duk abin da ake a gida wallahi da shi ake akwai wani addini da ya zo da wannan in ba islam ba akwai ce yanzu ya mace kina da wanda ya kimanta ki ya baki matsayi da daraja sama da musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa karan wasu mutane suna dukan matansu mata suka suka ce ya rasulullahi ai musu fada ai musu nasiha duka yayi yawa ya tara su yace sabai ina shaida muku khairukum khairukum li ali mafi alheri a cikin ku shine wanda yafi alheri wa iyalinsa addini yace ka kyautata wa matanka ka kyautata wa iyalinka yace wa ana khairukum li ahli ni ne na fi ku alkhairi dangane da iyalina yace yanzu ɗayanku zai zo ya kama dukan matarsa zarbal abdi kamar yadda ake dukan bawa daidai ne wannan yace laisa ula'ika bi khiyarikum wanda suke dukan matansu a cikin ku ba su ne zababbu ba akwai wata akwai wani wanda ya kula da mace sama da wannan da ka iyaye na mata ku sani cewa ba ku da wani addini da ya tsare da ku da kiman ku sama da addinin musulunci abu na hudu shi addinin musulunci shi ne addinin da yake koya mutane nazafa ar-ruhiyya wan-nazafa al-badaniyya aw al-jasadiyya tsafta ta rai tsafta ta gangan jiki إن الله جميل يحب الجمال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarki ne kuma baya karban komai sai mai tsarki kuma Allah yana son abu mai kyau don shi ma mai kyau ne an ce mu tsarkake ranmu mu daina shirka don shirka Sawarai datti ne babu datti a ran ɗan adam irin shirka bautan wani Allah bautar gunki bautar ɗan adam kiran wani ba Allah ba mutum zai faɗi sai kira sunan wani Abin mamaki ana ta wa'azi ana ta karatu mutane ba su gane ba yanzu mutum ya zo shi shiga wani wahala sai ga yana shashewu a'a wani shehu mai shehu zai yi maka shehu yana cikin kabari yana kwance shehu yana can wata duniya ya zai zo nan lome ya taimake ka ai gwanda ka kira alimun gaibi wa shahadati masanin gaibu da koye alimun bi suduri masanin abin da ke cikin zukata wa huwa ma'akum aina ma kuntum wanda yake tare da kai da taimakonsa a duk da kake shine Allah ba wai ka kira wani ba Allah ba ko mutum ya ci arzikinsa ya yi ƙasa sai je yana bin bokaye yana neman wani ya bashi arziki ba wanda ya sai ka arziki ba Allah ba wallahi wai wani ya je kasuwa ya yi ƙasa al'amura sun yi ƙasa malam ya za ya za yi malam in yana da hanyar da za a samu kuɗi da ya fi kowa kuɗi shi ma malam ne ma yake kana son kuɗi ka tafi kasuwa kana son kuɗi ka tafi gona al'akhdhu bil asbabi kai riko da sababi iyakacin abin da malam zai maka zai maka addu'a shi ma ya roƙa maka Allah wannan Allah da aka ce kai ka roƙe shi shi ma shi zai roƙa da aka ba wani mai ba da arziki in ba Allah ba ko mutum zai yi tafiya wai sai ya je ya nemi wani ya ba shi sa'a wai ya duba masa hanya wai akwai sa'a ko ba sa'a da wannan tabarau din zai iya ganowa ko ƙarshen garin su bai sai gano ba wallahi to yaya zai baka sa'a daga nan zuwa amerika shi ba watakila bai taba zuwa ko airport ba malamin da ka je wurinsa neman taimako ko airport bai taba zuwa ba jirgi bai taba hawa ba amma saboda tushewar kwakwalwa da gajeren tunani wai ka je wajensa wai ya duba maka hanya a ah, yana duba hanyar da bai hauta ba ya je shi ka daina mata kanka lokaci ka riƙe Allah ka huta ka nemi taimakon Allah idza sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wallahi da ɗan adam yana iya arzuta kansa aida aida baka je wajen wani ba dan haka ka sani shine mai bayarwa Allah shine mai hanawa kuma dogaro da wani da mu'amala da surkulle da tsafe-tsafe da binne-binne da ainihin wato kashe-kashe a je a samu zakara da ransa zakara da ransa yana kuka yana kuka a tona rami a binne shi wai ana tsafi wai ana neman arziki subhanallah wani ya aje a ce ka je ka nemo bakin jaki ka yanka shi ta keya ba ta nan ba fa a yanka shi ta keya a fede shi a gasa maka naman jaki ka ci Allah ya haramta maka cin naman jaki amma wani ya zo ya ba ka kaci naman jaki wani an ce zai samu muzuru mage kulya ya je da shi zai yi tsafi saboda yana neman mulki saboda muzuru yana da farce in ka ci muzuru ko kaje ka yi tsafi da shi za ka ta mulki kana yagan mutane to kai haka ke so kai mulki ka ta yagan mutane ai to ake ka taimaka musa duka irin waɗannan abubuwan na bulle-bulle da tsafe-tsafe ko mutum ya je ya tsafi da ɗan adam bidiyoyi shirkoki an bulle mutum wai a je a yi tsafi da shi wai wani ya je yana neman kujera ta ciyaman ne yake nema malami ya ce masa kana so ka ci ya ce eh. ya ce to sai an kashe mutum ya ce ah, ah, ah, sai abokinsa ya ce malam za a kashe ɗan rakiya ne maka gaban zan bazara shi ba ba shi zai ciyaman din ba shi ba ɗan rakiya ne shi wancan wanda zai nemi kujerar shi yana tsoron Allah ce a a a sai an kake mutum a samu mulkin nan bokan ya ce sai an yi kisan kai sai abokinsa ya ce za a kashe malam guda nawa ake so la ilaha illallah bokan ya ce jariri muke so jariri sabon haihuwa a kamun shi yana mace gawa sai shiru shi yanzu ina zai samu jariri sai bokan ya ce ku ba da kuɗi za a kawo shi gobe gobe la ilaha illallah ummal islamiyya musulmi ya kashe wani musulmi ya tona makabarta ya tona kabari ya ɗauko ɗan adam ya kai a yi masa tsafi don yana neman kudiran mulki shekara nawa za ka yi kafin ka hau wannan kujeran wani ne ya hau ya sauka ko ya mutu ko aka kashe shi ko lokacin ya kare ko tsufa ya kama shi ko da kanta ya sauka duk wanda ya hau wata kujera wata ran ya sauka ai alamar cewa ma mulki ana mulki sai wani ya sauka wani ya mahaukaci ne zai hau kujera ya ɗauka cewa zai dawama Allah shi kadai shine wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram in ban da Allah ba mai dawama to yaya mutum zai je ya tsaki saboda neman mulki yaya mutum zai je ya zubar da jini saboda neman mulki wani an masa jini ake so da jini za a yi jinin wa jinin mutum wani yaro aka kama shi inda suke kashe mutanen nan ya kubuto yana gaya mana yake malam ba kyau abin da ake a ƙasar nan ba kyau shi wallahi malam haka suke kama mutum su yanka shi su sa kamar yadda ake yanka rago haka za a janne ɗan adam a bangare shi su sa masa wuka ya ce amma jini ɗaya baya daga ƙaton faranti ake sawa ƙaton kwano da haka jinin sai ya tsiyaye ƙarƙaf sai a ɗebe shi sai a ƙulle sai a je a tsero wani ya tsafi da shi kana tsafi da jinin mutum shi yasa za ga ko sun hau mulkin sai gansu kamar mahaukata su ta abubuwa na hauka ba san suna yi ba saboda hanyar da aka samu mulkin ba hanya ne mai kyau ba da ka jama'an musulmi musulunci ya zo ya kori wannan abin gaba ki daya mai imani baya bari ya sarwantar da ran kaza ko kaza ko akwai bai kamata ka kashe ta ba saboda nin biyan bukatarka in dai ba wanda Allah ya halatta maka ka yanka ka ci ko kai wani abu ba amma kisan kai wannan ba addinin musulunci ya zo da shi ba da haka musulunci ya yi almanu an tahaddi ala makhluqatillah shi sa malamai suka ce sawa'un kana hayawanan aw basharan aw nabata kaji musulunci addini ne da ya zo ya hana ta'addanci ina son duniya ta ji wannan kalmar inna dinan islam addinin musulunci addini ne da yake mana a ta'addi ta'addi ya hana ta'addi ne ta'addi ta'addanci zalunci wuce gona da iri zubar da jini kashe mutane sace mutane dukkan abin da za a wulakanta dan adam addinin musulunci bai yarda da shi ba sawa'un alal bashari akan dan adam ne au hayawan ko dabba au nabat wallahi malam ko bishiya ce haka kawai kaga ita ce bishiya ko addinin musulunci bai halatta ba haka kawai ba ta ma kuma kaje kai ta tsare ta ko kaje ka samu waya ka daure bishiya tana tsirowa tana tsirowa har ta shiga cikin wayan nan ka cutar da ita ko haka kawai kai ta tsarewa ta'addanci yanzu ka ga kare dabba ne da shari'a ba ta yi da ajiye shi ba alade lahmul khinzir mummunan dabba ne yana cikin dabban da qur'ani yayi bayani mummuna akan shi amma wallahi dukkin alade da kake yi da halatta zaka kashe alade ka je haka kawai yana yawo ka kashe shi ba me maka shi a kai ka rike shi kar ka yi amfani da shi amma ba ce kashe shi ba saboda ai baya ai bai maka ta'addanci ba ko kare da aka ce a kashe ma mahaukacin kare ake kashewa mai cizo ba wanda yake haka kurin ba to ko bishiya ko dabba yanzu mutum ya samu rago ya ɗaure ya yi ta dukansa in an yi magana ce to ai ba mutum ba ne wallahi sai Allah ya kama ka kun manta da hadisin da manzo Allah ya bayanin wata cewa za ta shiga wuta ta ɗauki mage kuliya malam ya ce ce mage a lomi canwa musa canwa mace ta samu ta ajiye ta ɗaure ta bata ba ta abinci ba bata ba ta abin sha ba bata ba ta je ta ci kwari ba har ta mutu na hukuncin ta wuta Allah ya yafe wa karuwa saboda bata yi ta'addanci ba ta tseratar da ran dabba karuwa ka san karuwa mai zina ka san karuwa mara aure ka san karuwa mai neman maza aikin ta kenan dare da rana zuwa ce ta samu kare a bakin rijiya yana cin kasa saboda ishirwa ya kulu tsara ta ce kai wannan kare ya shiga wahala bari ta ce Allah ce an yafe mata saboda ta ba wa kare ruwa ya sha ta kubutar da wato dabba to dan Allah ina masu kashe mutane ina wanda suke kashe mutane da yunwa ina wanda suke kashe mutane da talauci ina wanda suke kashe mutane da ta'addanci ina wanda zai samu dan adam kisa kisa kisa kisa kisa akwai hadari in dai shari'ar musulunci ta hana a yi ta'addanci wa dabba kare alade kaza tinkiya rago haka kawai idan ka kashe shi wallahi sai Allah ya maka hisabi to ina ga dan adam mai rai wani yana da yaya wani yana da iyaye wani yana da dangi wani yana da nauyi wani shugaba ne na al'umma wani kullum sai ya ciyar da mutane barkatai wani shi ne hanyar abincin wasu wani ɗan kasuwa ne yana da yara bila adadin in ka salwantar masa da rayuwarsa ka salwantar da rayuwar mutane masu tarin yawa da aka wannan kashe-kashe da zubar da jini da zaluntar mutane da ake ba karantar musulunci ba ne wa man yazlim minkum nuziquhu azaban kabira in ji Allah duk wanda ya zalunci a cikin ku sai mun ɗanɗana masa azaba mai girma wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan ku daina kusantar alfasha saban Allah wanda ya bayyana da wanda yake a boye wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ku daina kashe rai wanda Allah ya haramta sai dai da haƙi zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da Allah ya muku wasiya dan ku ji tsoron Allah wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah ce kar ku kashe rai kada ku zubar da jini wanda Allah ya haramta Allah ya haramta a kashe mutum Allah ya haramta a zubar da jinin mutum Allah ya haramta a yi masa ta'ajjanci idan kuma an yi wannan to Allah ya ce sai ya yi sakayya a duniya ko lahira min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وبنجي تبارك وتعالى أتشن ونن آيوي يا نونا من كتا كتا زبد جني كش متاني سلوان ترجر أيها متاني باكرا تروا الإسلام بني كما بعد ذي المسلمين نقريبا داكا إنا كرا جمتاسا da babban baki da wasani dukkan wani abin da mutum zai iya shiga ya kai shi ya zubar da jinin wani ko don siyasa ko don wata jam'iyya ko don ƙabilanci ko don neman kuɗi ko don wahalar rayuwa mutum ya shiga a sana'a ta kashe mutane da shi zai rayu ka kashe ɗan adam kai kuma ka ci ka sha ka rayu sai ka ji daɗi kar ku shiga wannan ba da kyau ko yaya duk abin da za a iya zubar da jini ku sani dai musulunci ya barranta da wannan musulunci babu shi ba kifan kai ba shi ba tsara hanya da ta'addanci ba shi ba zubar da jini wallahi tallahi ba karantarwar addinin mu bane Allah ka shaida ba mu muka ce ayi ba ba qur'ani yace ayi ba ba hadisi yace ayi ba ba tarbiyar mu bane ba addinin mu bane ba koyarwar mu bane ba kuma ainihin abin da musulunci yake so bane ba da haka kada wani ya taba sha'awar ya rinka rayuwa akan jinin mutane ka shiga tun ka samu kuɗi ko ka shiga don ka biya wani bukata ko na makamanci wannan wannan ba daidai ba ne a juya kasa amin barin ba ku kissa wani abin da ya faru don annabi ya nuna muku cewa ran ɗan adam yana da tsada wata rana akwai wani mai yi wa annabi kiwon dabbobi na baitulmal kiwon raƙuma kiwon dabbobi in an samu an kawo shi yake kula da su sai wata mutane suka zo daga okal ko uraina rahadun ne min ukal au uraina kamar yadda ya zo a cikin hadisi suka zo gurin manzo Allah suka ce ya rasulullah mu mutane ne na ƙauye mun zo wajenka ka taimaka mana ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza ya ce to ba dai suna zaman madina sai ciwo ya kama su a madina suka kamu da fashtawul madina al humma zazzabi da rashin lafiya kama su a madina kamar garin bai karbe su ba sai annabi ya ce to ku fita ga magani ku je wajen gari ga wannan mai kiwon raƙuma na ku je ku sha nonon raƙumi ku sha fitsarin raƙumi za ku warke suka je da amana annabi ya haɗa su da raƙuma da yawa da mai kiwo suka je ya ba su nono suka sha ya ba su fitsarin raƙumi suka sha daga nan ne aka samo cewa nonon raƙumi fitsarin raƙumi yana magani to amma ba kowa ne yake bayar da magani da nonon raƙumi ko fitsarin raƙumi ba kuma ba kowane cuta ba sai wanda yake da ilimi wanda ya karanta ya gane cewa lalle wannan ciwon nonon raƙumi na magani shi ko lalle wannan ciwon fitsarin zakumi yana da sa, kada kawai mutum ya zo ustazu ne mai karanta dan bulugul maraninsa ka zo ciwo ya dame ka zai ce ka ta shan fitsarin zakumi babu rigewa ciki shi annabi da ya faɗa ai ya san ciwon da ya same su ya karanta ya sani da haka ana yin kuskure ustazai sai mutum ya zo da wani abu ya sanya ka je ya fi tsarin rakumi eh. no laysa ala idlaqihi eh. laysa al-amru hakaza ba wai abu haka kawai yake bane a wani ciwo ne fitsarin rakumi yake maganin wani ciwo ne da rakumi yake maganin sai wanda ilimi ya tabbatar dan na zama mai fassara bulugul maram ko mai tafsirin ƙur'ani ba ne ya zama kuma ina da ilimi na magani ba ina fata ana fahimta abin da ya faru shine wata rana wani nan uwa ya taɓa kamuwa da irin ciwon aids ciwon sida ciwon kanjamau ya same shi sai zo samu malaminsa shi malam ai ana cikin wani yanayi wallahi na kamu da ciwon ah ya za ka basa lokacin ka ga maganin da annabi ya bayar da rakumi ka rabu da kowane magani ka je ka ci shan da rakumi kawai ya daina yin allura ya daina shan maganin da ake bayarwa sai je kama shan da rakumi kawai sai fara kumbura sai bakinsa ya fara budewa sai kuraje sai waye ya ce ka je ka ƙara shan fitsarin raƙumi ya je ta shan fitsarin raƙumi da karshe dai wannan mutum ina tunawa wallahi sai kabari aka kai shi aka binne shi kaga annabi ya yi gaskiya lallai fitsarin rakumi yana magani amma maganin wani ciwo kuma wani mutum ne zai bayar da shi sai mai ilimi ina fatan kuna fahimta wani ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dan uwana yana ciwo mazala ce ka je ka bashi zuma ya sha cikin dan uwana ina ci yace ka bashi zuma ya sha ya je bashi zuma ya sha ciwo bai daina ba ya dawo ya ce ya rasulullahi ciki fa har yanzu yana ciwo annabi ya ce ka je ka bashi zuma ya sha ya daga zuwa ya je daga danna masa zuma ya sha ya ce ya rasulullahi har yanzu bai warke ba annabi ya ce kai ka je ka bashi zuma ya sha annabi with confidence yana faɗa cewa lallai ka je ka baki zuma ya sha ya je ya bashi ya sake dawa karo na uku ya ce ya rasulullah bai warke ba ya ce sadakallah wa kada babban akhik Allah ya yi gaskiya cikin ɗan wanka kuma ƙarya yake yi malamai masu shari'i a ƙarƙashi wannan hadisi suka ce ah, to me ya faru Allah ya ce fi shifa'un linnas ko ba ka bane waraka ne lalle gaskiya ne annabi ya ce warka ne lalle gaskiya ne to yaya aka bai warkar ba aka ce abu ne sananne shi wannan da ya je ba shi maganin ko dai ya ba shi zuman overdose ya yawa duk maganin da ka ba mutum ya yawa baya maganin sai dai ya zama side effect ya cutar da shi ko kuma ya ba shi kaɗan bai ba shi da yawa ba ko kuma ba original zuma mai kyau ya ba shi ba mara kyau ne ya ba shi to zai iya yi yiwa watakila kaɗan ya bashi ka gani maganin ya zama kaɗan ba zai biya bukata ba ba zai iya yaƙan ƙwayoyin cutan ba ba zai iya fighting ƙwayoyin cutan ba saboda ya yi kaɗan idan kuma ya yi yawa to zai cutar da gangan jikin ɗan adam idan kuma ba mai kyau ba ne to daman ba zai magani ba to a nan gurin kaga ilimi yana da amfani wajen zartar da hukunci akan komai to bari mu ƙarasa hadisin mu shikenan suka je suka sha fitsarin raƙumi suka sha nonon raƙumi suka warke san mai suka yi wallahi suka kama mai kiwon raƙuman nan suka yanka shi suka kashe shi kaga ta'addanci ko kaga zubar da jini ko ka duba ka yi wa mutum mutunci ya maka rashin mutunci bayan wannan suka sa itace suka kora raƙuman nan duka duk suka wuce da su labari ya zo aka ce ai mutanen ukal ko uraina ga abin da suka yi sun kashe ra'i rasulullah mai yi wa annabi kiwo wasu al'ibla sun kora raƙumar sun tafi da su annabi ya ce ku nemo su to wannan shi ne abin da gwamnati ya kamata ta yi a ko'ina lokacin da aka samu wani ya yi sanadin wani in dai wani zai kashe wani haka kawai a kyale shi to an buɗe ƙofa wani ya ta kashe wani ya fi ƙarfi annabi ya ce a nemo su aka nemo su bari ku ga hukunci kaga mutum ɗaya suka kashe ko ya ce tarayya kuka kai kuka kashe shi eh ya ce dukkan su gabaki ɗaya su zo suka zo aka tsiyaye idansu aka yanke hannunsu na nan dama aka gutsure wannan aka ba su kai ta mutuwa a rana ya ce wannan ne sakamakon ku Allah ce duk wanda ya kashe rai ɗaya bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi mutum ya kashe rai ɗaya haka kawai ka zubar da jinin wani ka kashe shi ba tare da ya kashe wani ba ko wani abu ya na gwamnati ce yake mai hukunci ko alƙali ya yake masa hukunci ba faka annama fasalan nasa jami'a kamar ka kashe mutane ne gaba daya wanda ku ji wannan qur'ani ne wanda ya kashe mutum daya haka kawai to daidai yake da wanda ya kashe mutane duka haka kuma Allah ya ce duba adalcin qur'ani wa man ahyaha wanda ya raya mutum daya ka taimaki yaro daya ka bashi abinci ka kai shi makaranta ka biya masa kuɗin rayuwarsa ka taimaka masa ka raya shi ya zama dan adam har ya zana amfanar da mutane fa ka annama ahya nasa jami'a kamar ka raya mutane ne duka ولقد جاءتهم رسلنا mu sun zo musu da hujjoji bayyanannu amma ina da yawa daga cikinsu masu shigona da iri ne na barna da haka ya koyi kwana musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana a zubar da jini a kashe mutum da ta'addanci yaƙi aka je wani mutum ya zo yana kashe ba da ma ƙana la ilaha illallah kana kashe shi bayan ya ce lailaha ilaha illallah me ya baka to ina wanda yake kashe mai sallah ina wanda yake kashe mai ƙur'ani ina wanda yake kashe malami ina wanda yake kashe mai addini ina wanda yake kashe musulmi kullum yana zuwa yana sallah kai ko wanda ba musulmi ba ne haramun ne ka ɗau makami ka je kashe shi me maka wannan fa sahabi ne annabi yake aka taltahu ba da ma qala la ilaha illallah ya rasulullahi ba da gaske yake yi ba muna furci yayi annabi a ashakakta an qalbihi kayan ka zuciyarsa ne ka gani ƙarya yake yi yace ya rasulullahi wallahi inna ma qala hanifaqa wallahi munafurci yasa ya faɗa yace yaya kai ka gane ba da gaske yake yi ba tunda a bakinsa ya faɗa yace ya ka za ka kaza yace annabi yace yaya ka yi da la ilaha illallah ranar tashin kiyama yaya ka yi masa da la ilaha illallah ranar tashin kiyama malar sahabbin ne yake cewa sai da zai a duniya da ma ni Allah bai yi ne da ban zo duniya ba ma gaba daya na rasa inda zan sa kaina wallahi kaga wannan sahabi ne kaga jihadi ya ji amma ta duba kuskure yayi duba yadda annabi ya masa saboda mai kisan kai to me yasa yau wannan al'ummar tawa a Afirka muka mai da jinin dan adam ba komai ba haka kullum a hanya mutum zai zo ya bude wuta zubar da mutane ta zo ka tarar da gawawaki a hanya ko ka shiga gidan mutum yana cikin iyalinsa cikin mutuncinsa da darajarsa ka kashe shi bai maka komai ba an yi magana ta ce turo ka aka yi ka kashe shi ni ya maka za ka kashe shi manzo Allah yana faɗa hadisi ingantacce cewa duk wanda ya kashe wani duk wanda ya kashe wani duk wanda ya kashe wani duk wanda ya kashe wani sai ya zo ranar tashin kiyama wanda ka kashe sai ya murda wuyanka aka ya shaƙe ka ya ce ya rabbi ya Allah sal hada ne qatalani ka tambayi wannan me na masa ya kafi ne. kai da shi sai kun tsaya gaban Allah sai ya tambaye a gaban Allah ya ce ya ubangiji ga wannan shi ya kace ni a duniya a tambaye shi ga mun hadu lahira me na masa ya kace ni ba za ka iya ɗaukan jinin mutum ba abinda malamai suke faɗa duk wanda yake ta'addanci yake zubar da jini yake kashe mutane rayuwarsa ba ta taɓa yin albarka kuma ko bayan ya tuba baƙin ciki da damuwar wannan abu zai ta damu haka zai mutu da damuwa da ka ya kusa samari matasa ku sani cewa jinin ɗan adam yana da muhimmanci da kuma mu addinin mu na musulunci cewa ya mutsare mutane mutsare tsare musu mutuncin musu mu tsare musu kimansu, kar mu halakar da su abu na biyar addinin musulunci cewa ya a kira mutane su gane addini su shiga addini ba wai a kore su ba ba wai a kashe su ba ba wai a yi musu mummunan mu'amala ba da'awa ila al kira zuwa gaskiya Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da wa'azi mai kyau kai jayayya da mutane in ta kama ku debate ku tattauna da abu mai kyau inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah fa shi ne ya fi kowa sanin waye ya ɓata ya bar hanyarsa kuma Allah shi ya fi kowa sanin shiryayyu an ce in za mu yi wa'azi mu yi amfani da harshe mai kyau mu yi amfani da uslubi mai kyau uslubi jazzab uslubi mai ɗaukan hankali uslubi na rarrashi uslubi na kwaɗaitar da mutane mahasinin islam kyawawan halaye kyawawan ɗabi'a na musulunci ba wai mu kori mutane ba ba wai mu nuna kyamar mutane ba don haka wanda yake rayuwa da wanda ba musulmi ba a kusan da shi to ya yi ƙoƙari ya masa mu'amala mai kyau don ya fahimta kada ya nuna masa iyayya gaba fada a'a yi haƙuri ka nuna masa kyakkyawan hali ce ta wannan addini yana da kyau maza Allah ya zauna da makoci mai hude. amma wallahi idan ya shiga larura annabi yana taimakon shi annabi ya je gaida marar lafiya ba musulmi ba ba musulmi ba ne amma annabi ya je gaishe shi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaron da ya je ba shi da lafiya annabi ya je gaishe shi ya tallata mai musulunci baban yaron ba yahudi ne ba musulmi ba annabi ya tallata wa yaron musulunci baban yaron ne fa sai yace da shi akwai abul qasim yace kai da'a wa muhammadu ka bi shi ka duba zai duba kisarsa iyayensa ba musulmi bane ya taho ya taho ya taho ya taho har ya fada wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta neman sa ina yake ina yake wata ran kwatsam sai ga iyayen sun ji labari ayyana, Madina yana wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama kar ka manta ba musulmi bane suka zo suka ce sun zo sun ji labarin ɗansu yana wajen annabi ya ce eh gashi nan ma ya karɓi musulunci yana sallah annabi ya ce da shi kai ga iyayenka sun zo neman ka ni kuma gani su suna son ka ni ma ina son ka saboda musulunci amma na baka dama in za ka bi su ka bi su ku tafi babu damuwa sai ya ce wa iyayen ga ku ga ɗan shi ga ku ga ɗanku ku je ku yi magana da shi in ya da ku tafi da shi Allahu akbar duba duba kyakkyawan ɗabi'a duba kyakkyawan hali ka san yaron nan yana ganin iyayensa sai ce a'a ce ba zan taɓa zaɓen wani ɗan adam a sama da kai ba ya rasulallah lalle babana ne lalle iyayena ne amma na fi yardar in zauna da kai sama da na bi su ku yi haƙuri haka suka koma suna kuka me yasa ya zauna a wajen annabi saboda kyakkyawan mu'amala taimako agaji tallafawa ana ba da labari shi wanda fa ba musulmi ba shi kansa in kana taimakonsa zai zo musulunta wani ne yake taimakawa wani bai taba damai aya ko hadisi ba makocinsa ne in ya tashi taimako taimaka masa in ya tashi wahala ya agaza masa bai taba cewa zo kai sallah ba in iyalinsa ba lafiya shi zai je kwankwasa kofa ce kana lafiya ya iyali kuna bukatar taimako taimaka mai wala wata rana ya ce wannan addini naka shi ne ya ce kai wannan abun ya ce kwarai kuwa qur'ani din nan shi ya ce ne annabi muhammad shi shi ne ya ce to yaya ake dawowa musulmi ya ce kalma ɗaya za ka faɗa ya ce one word za ku ba a biyan kuɗi ya ce a ba a biya ta san wasu ba ta da kai ta biya haka suka yi ta kashe mana mutane wallahi suka cutar da mu ya ce sai ka kawo rago sai an yanka rago sai ka tara kuɗi waye waye da sauransu wani <laughs> wani dina ne a ingila yake gaya mu yace akwai wani abokinsa ba musulmi bane a ingila yace wannan karatun da muke na facebook yace shi ba musulmi ne. amma in dai malam kana karatu sai zo ya zauna yana kallo yana ji yana ji yace wannan malamin ina son sa yace a gaya mu ina son sa yace amma ina so in shiga addininsa amma ka gaya mai wallahi ba da kuɗi <laughs> ka duba daga can ba yace yana so ya dawo Najeriya ya zo ya irin addini na amma shi problem ɗinsa gaskiya bai da kuɗi yace kamar ya baka da kuɗi ha ya ce ai mu a garin mu ai malaman mu in ka musulunci ka kawo kuɗi ka tara ka kawo raguna an yi sadaka an yi waye ce ni kuma gaskiya su da ne ba da kuɗi na ce ka je ka gaya masa kyauta kyauta kyauta kyauta kyauta ya shiga musulunci wallahi malam to kaga mu misali mu'amala mai kyau tana sa wani ya musulunta ya shiga musulunci akwai wani ladan ne malam a yi da ladan ne da liman liman yana nan ko baya liman yana nan ko <laughs> to don allah limamai ku rinka kyauta ta ladanan ku wani ladani ne mana baya komai ya kira sallah da asuba kowa yana bacci da matansa a gida amma shi zai buɗe ƙofa ya taho karfe uku karfe hudu ya ta iko yana kiran sallah idan liskiyar sallah na biyu yi ya zo yi yana gyangyaɗi sauro yana cinansa ladan ya yi aure masallaci ba su ba shi gidan haya ba masallaci ba su ba shi salari ba so shi ladan ba wanda ya sani sai liman ɗinsa. ya aka yi aka yi ladan yana buge-bugensa zai na make-makensa ya nemo abin da zai ciyar da iyali sai haihuwa ta zo sai mata ta ɗauke ciki sai ya zo tun da ta ɗauki ciki ya ce liman ina so ka taya ni murna matata ta ɗau ciki ba nan da wata kaza za ta haifu ne mai ce a ah, Allah sa albarka Allah sa albarka shikenan bayan saura wata biyu ladan ya daɗa samun liman ya ce liman saura wata biyu matata za ta haihu ne mai ce a'a ah, ah, abin ya kusa kenan Allah sa albarka Allah sa albarka a ashe ladan sako yake gaya liman cewa ya tanadi na gofa kwarai kuwa to ya zo yana ta kira ma sallah ba wani kaya kaga ai ba zai yi ba shi kenan ana nan ana nan ana nan watan karshe zo ladin ya ladabi ya gaida neman, ya ce neman saura watan karshe fa wace da shi kullum zai fita yana oga a dawo lafiya shi bai da kudin da zai bashi amma yana da good relationship da wannan mutumin oga a dawo lafiya sai wata ya kwankwasa masa kofa ya ga neman saura sati daya bai ce mai komai ba kai mata ta haihu ladan yana farin cike da ce ma lima alhamdulillah an samu karuwa liman ce a ah, a ah, ah, me aka samu yace namiji aka samu ce a alhamdulillah alhamdulillah Allah ta albarka yaushe ne suna yace rana yace za a suna liman ya shiru kawai fas ladan ya ga za a samu damuwa ya je samu wannan inyamurin ya je ce oga da Allah ana so ka bani bashi na dubu arba'in yace ne ba rago ba abinci ba kaza ba kaza sai shi in yamurin ka san me ce masa waya a are your people are you not ladar are you not calling uh, prayer for them yes yace waya are they your people are not helping ce to ka dai ba bashi kawai <laughs> la inyamuri ya dauko dubu arba'in ka dubu hamsin ma a riwayar aka faɗa ya ce ga wannan yace yaushe zan biya ka yace ka je na baka kyauta a kyauta to kaga yau ba musulmi ba ya bawa wani figo a musulunci ladanin masallaci ya ba shi taimako zai matar da yanzu haka zo suna liman wai ranar suna wai da asuba wace wanka wai ya daura rawani wai za a je yanka ragon za a je yanka ragon ladaninsa ai za a je a yanka a kawo masa nama ya ci ladani mai ladabi da biyayya ya zo da ko abin nan rago ya ce liman ka ɗauka yanka min rago liman ko ya tambayi ladan aina ya samu sai da ya zo ya ɗaura rawaninsa ya sunkuya ya ba shi wuƙa zai yanka sai ta ladan mai sunan yaron sai ladan ya ce sunansa john john ta sunan yamurin nan ne da ya ba shi taimakon kuɗi liman ya ce ya ajiye wuka ce na gaje yace yace John nace maka sunansa yace John fa yace waye John yace makoci na ne inyamuri da ya bani taimakon dubu hamsin kai ko kai ba baka bani ba yace girmama shi yau zan yi tafararan masa laiman ya fara bayani yace kaga duk aya duk hadisin da zaka damu wallahi ba zan yarda da kai ba akwai <laughs> akwai wata aya akwai wata hadisi da zaka ba shi sama da ka zare ka miƙa masa ai haka shi ne bayani babban aya babban hadisi kenan ya ji a jikinsa to kaga wannan ka duba in ba sa'a aka yi ba fa ladanin nan in tafiya yi tafiya fa kar sai ce ya ne ne al'amarin nan naku ne ko can namu koma ne Allah kiyaye to a nan gurin na kawo muku wannan kissa ne don ku sani cewa kyautatawa kyautatawa abu ne mai kyau addinin musulunci ya zo da kyautatawa manzo Allah ne ya buga mana misalin nan wata rana wani ya zo neman taimako annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce da shi ka ga raƙuma da ka gani a nan gurin daga nan har zuwa can Shi eh ya gani ya ce to ka kora ka tafi da su ya ce duka na wani? ya ce wallahi na sani kamar zai tafi kamar bai zai yana walwaye ya kora ya tafi da su sahabbai sun da ikon Allah a rana malam mutumin nan yana zuwa gida ya ce ya jama'a tun daga bakin gari jama'a na taho daga wajen mutumin da baya tsoron talauci na taho daga wajen mutumin da ke mai tausayi ko musulunta ko musulunta yanzu wannan aya ce ta saye wannan da'awar to amma in annabi ya bayar a wancan lokacin ai wasu ne suka kawo ko to mu yanzu abin da yake kashe wannan da'awar duk wani mai larura a cikin mutanen mamu da suke bin liman sallah ko malami in sha Allahu larura sai dai su kawo limamin su ko malamin su idan an kori mutum a gidan haya sai zai samu limamin masallacin su malam an kore ni a gidan haya idan bai iya biyan kuɗin makarantar ɗansa ba malam ya zan yi idan bai da abinci malam wallahi ba da abinci idan bai da lafiya malam ba da lafiya kai ne asibiti idan ba ka za akwai wanda ya zo ya same ni ma ce dan Allah in gina masa gida na ce eh? <laughs> wallahi tallahi wala har yanzu ina ganin mutumin na idar da sallar da asar na zauna ina zikiri mutumin ya zo kamar gaisuwa na fi lai ake ashe kasara ne ne ya gama jawabi da abin nan sauransu ya ce wai gida wai zan gina masa nufe gida masu kuɗinmu ya kamata ku ji tsoron Allah masu kuɗinmu ku daina kashe kuɗi a banza ku yi wa Allah aiki ku taimaki addini ku taimaki shari'a ku taimaki musulunci wallahi yadda ake zuwa a nemi buƙatar taimako a gurin malamai limamai ba a zuwa wajen wasu 'yan siyasa ai su ba a maganin su amma liman ku gashi araha kullum ana ganin sa to ya za ka yi ba ka da shi wancan ya zo baka ba shi ba wancan ma ya zo baka shi ba kuma ga shi malami ko limami za ga Allah ya rufa mai asiri sai ga kamar miliyoyi ne wani ma wallahi bai da abin da zai ci yanzu ba ga wannan ladani ne ga yanku bai da rago to wallahi karka yi mamaki liman din ma bai da shi ne karka ga laifin liman din wallahi ba mamaki bai da shi ne amma yanzu masu ba da zakan masu daina bayarwa kun san masu kuɗi ne suke yi ba zai kawo masallaci ba ba zai ba wa malaminsa ba zai ba wa limaminsa ba zai ba wa sai nemi 'ya'yan abokinsa mai kuɗi sai samu wani friend nasa mai kuɗi sai ce ba ni listin matarka da 'ya'yanka da yaranka sai ya bashi sai tura mai kuɗin shi ma in shekara ta zo zai ba sai sai alaji kai maka wani ka wasu wasu marasa tsoron Allah irin wannan abin suke to ina talaka zai samu ba daidai ba ne masallaci in fanka ya lalace limami ne idan ban daki ya mutu liman ne idan kaza liman shi za limaman suke ta yin furfura nan da nan mutum da ya furfura saboda a ba nauyi da wadi sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana muwasaci addininsa ya koya mana taimako ya koya mana agaji baya barin mutane da yunwa matukar yana da shi baya barin mutane da talauci matukar yana da shi da haka addinin musulunci addini ne mai taimako manzo Allah ya Allah ya ce an fi ka ciyar kai kuma bawa zan ciyar da kai manzo Allah ya ce ya zo a hadisi Allah yana faɗa ga duk wanda yake da dukiya yake bayarwa Allah Allah Allah mala'iku suna addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda yake bayarwa Allah ka maye masa kuma suna Allahumma a'ti mumsikan talafa duk wanda yake riƙewa baya bayarwa Allah ka hana shi abin da ya sa ne wannan bayani ya zo da munasaba yanzu malami man yake cewa wani daga cikin masallata a wannan masallacin ya kawo mota sabuwa gal a leda ta ɗaukan gawa ya ba wannan guri ya kamata a masa addu'a Allah ya taimaka masa Allah ya rufa masa asiri Allah ya yawaita irin waɗannan mutane to wannan shine zaga da'awa tana tafiya amma liman malam bai sai sayo mota ya kawo ba ku din dai ku za ku bayar ko annabi da ya rayu ai yana da su abubakar ne da su umar yana da masu sayi na usman an yi talauci an yi yunwa ana bukata yayyo odan abinci yan kasuwa suka zo suka ta tayawa kuɗi da yawa da yawa yake albarka suka taya yake albarka usman abinci ne iya ganinka albarka albarka yan kasuwa suka yi fushi suka ce kai usman duk kasan nan ba wani ɗan kasuwan da ya ishe sai kayan nan irin farashin da muka saya ya ce wallahi akwai ya ce a gaya mana shi waye suka ce a gaya mana waye shi sai ce Allah ne ya siya inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna. wannan abinci gaba daya mutanen Madina ina na ba ku kyauta ki mutu talaka ya zo ya yi layi ya miƙa kuhunta a zuwa masa abinci zai cire iyalan da za ka su ba ka rayuwa ta bakin ciki da kamfanci irin rayuwar da muke yau makwacin ka yana da shi yana kana ganin yana cikin yalwa da jin daɗi matar ka tana kujin ciwon ciki amma sai da mutu bari ke maka maka yau marayu duk mutumin da ya mutu ya bar marayu duk wanda ya faɗi ya mutu ya bar maraya wannan shi da ana kula da shi kawai ka kashe da da kyau yadda inda sannan in ga ma ki ga mutu yau ka duba duk cikin wanda wanda yake maka hanka bayan ka mutu waye da riga maka yayanka waye kula maka da su waye da riga maka yayanka ya sa su a cikin yayanka mutum nawa ne masu wannan tausayi idan idan ka wata kawar kuɗi a yi maza maza a aure maka matarka saboda bar kaya saboda ta ja kaya wani ya ce malam suna neman ba za wa na ke so wanda mijin ke ya mutu ta ce kai ya ce a abin da ya mace a hannun ba kowa ba ya ce kuduma ne ke so ya ce na ne kuduma ya ce wanda mai gidan ke tsara kuɗi ya tsara kuɗi ya tsara kuɗi ya mutu ya bar mata ina so in taimaka mata kula mata da kai. idan idan ne ka mutu wanda zai suna da soya masara da wanki da yawo da wani sauransu da wani mashirin a yaya muka bar annabi ya zo da da agaji da tallafawa daga yara marayu yan mata suna da saboda ba su da kudin da za su yi aure wallahi an kawo rahoto a ƙasar nan akwai wannan yan matan da sun kai girma an zuga mane ma amma ba ku da sauran ba wanda zai aure da su ba wanda zai musu gado ba wanda zai musu katifa al'ummar su ba ta taimako haka sun girma sun girma da haka da ƙarshe auren da yi wani fara yawo da fara gidan wancan namiji da fara gidan wannan saurayi daidai gunda saboda wanda ya mutu ya wanda da talauci akwai matar da kwata mutu aka bar mata yara ƙanana mutanen kuwa su kawo mana kara cewa wacce ba suna neman maza ana lalata da ita kuka jira muna tambaya ta ce eh malam ba za mu yi maka kariya ba tabbas mai gida na mata biyu ne da yana yawon sai sun samu da abu da mu ci Allah ya zarge mu tare da ayat ya fadiya mutu. babu abokinsa da ya zo gidan bayan ya mutu babu kaninsa da ya zo gidansa bayan ya mutu babu baban shi babu babansa babu wani nasa babu wani lokacinsa ba wani nasa da ya zo hana mala mutuwar da ke zai kamar ni ne na mutu in ci kuwa ga yana na ya ba a shi an bar mun yara na buga na buga ga yara yan mata ga yara a koro sa makaranta islamiyya ma ne yara an koyi yara na da islamiyya ta kuma akwai masu wasu na nema na da lalata ba zan koyi ba shi wallahi ina zuwa in kare kutunci na in samu abin da zai ce da yaya ina da na haram amma dan Allah wa su ka sa ta tsayi da na ko kotan da ta da su yau in mutum ya mutu iyalin su suna cutar ta iyalin su suna wulatar da al'ummar musulmi wannan hanyar da muka ɗauko wannan tafiyar da muka ɗauko da rashin tausayi rashin jin ƙari rashin jarrawa da ke wanda zai kai mu ko'ina ba wani ƙarshe da zai a kan musulunci ya hana dukkan abin da zai iya amfani da duk abin da gurɓata tunanin ko ko lafiyarsa ya yi da zina amalu إنما الخمر والميسر والأنساب رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه يقول لكم إيماني Allah ya yi kira duk waɗannan kayan shaye-shaye giya wiwi kayan maye da nau'i na tsada kala kala kala kala duk wani tsada gangure da ka san ana haramun ne yana cikin ayyukan shida Allah ce bar shi da gugu da Allah ku duke guda ku nisance shi don ƙwararrun da إنما يريد الشيطان أن يخلق بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله Allah ce shi ba ya sa ku rinka shan giya ne ku rinka shan kayan maye ne don ya raba ku da hanyar Allah ya sanya muku gaba da kiyayya a tsakaninku yin shan giya yana tabbata kiyayya da gaba tsakanin al'umma shasha yana jawo faɗa da gaba da kiyayya a tsakanin al'umma ya hana zikiri ya hana sallah ba an tsarkin mutuwa shin ko kun gano shin ba za ku hannu ba ba za ku je da wannan al'amari ba ku daina shan giya ku daina tsada ku daina shan wiwi addinin musulunci ya hana a yi mu'amala da wannan ne don kare mana rayuwar duk mutumin da yake mu'amala da kwaya ko kayan shaye-shaye to kuma zan ba ta yi kyau hanyar mutum? kuma ba zai taɓa zama cewa wani mutum ya amfani da abubuwa ba saboda ka kashe kowanka da kwaya da shaye-shaye daga kwaya shaye-shaye sai yawan mata zinace shi duk wanda ya shiga harkar zina neman mata ya lalata 'ya'yan mutane to ya kulla wa kansa hanya tafiya kuma ya kwashe wa kansa albarka da kansa duk wanda ya shiga harkar caca babu shi ba albarka a cikin dukiyar da yake nema ko albashin da yake yi ko kasuwar da yake yi babu shi ba wani abu da waɗannan abubuwa da baya da caca da dukkan abubuwa da da mutum jiya abu ne da musulunci ya yi hani akan mu'amala da da ana ya faɗa cewa a kamar ba kamar akala jiya duk abin da ya kautar da hankalinka sunan da giya wasu na san shirishu a matsayin giya wasu na shan ruwan fata a matsayin giya wasu na zuwa su sha fura da nono da a matsayin giya wasu na zuwa su sha kuɗi da dawa a matsayin giya wasu na zuwa su sa kansu a cikin shadda ta gargajiya suka maka su sha a tubu a matsayin giya haramun ne da ka addinin musulunci duk abin da zai taɓa hankalin mutum to kar ya yi shi duk abin da zai taɓa tunanin mutum kar ya yi shi duk abin da zai taɓa mutunci mutum kar ya yi shi kuma yau ana kawo mana jaja kala kala kala kala a cikin wurin a akwai gata a wajen siyan kani a sa wata gata a wajen mu'amala da wani ka wani kawai da ana ta shigo maka gata da ka san na wuce ka zama ɗan gata don su bi yi kyau za su yi da kai ɗan gata yau shagunan da ta bude su ake a bakin titi tata tata tata bencin bencin bencin kwallo tata yanzu za a yi kwallo da wancan kulab da wancan kulab ba an nan ba ne da yake ba su kuma yake yau ake sai a zo a zuba kuɗi a ce ga shi nan ana tata wanda yake ganin kuran kaza ne zai ci to ya zo ya sa kuɗi kaza wanda yake ganin kaza ne zai ci sa kuɗi kaza haka kawai wani ya zo ya kuɗi a su kawai mutane da ke zuwa wani sai a ware wani certain amount of money a ce in yi kuɗin kaza ya ci to za a ba ka kaza sai ku ga a wannan kwarta kare sun tsara miliyan ya fi ɗari kaza kai kuma wata-wata bai fi an ba ta dubu ɗari kaza ba kaza da ɗari biyu kaza da dubu ɗaya kaza ɗari biyar a kan caca wani yau ta ɗaya mu ga hatta mata ƙauye caca suke yi mata ƙauye a gidan ƙauye suna yin caca a kan kwallo a kan gwal a kan wani haramun da aikin kuma ne haramun ne a gare ku ya ku a cikin sai da wannan abubuwa idan mun san hadisi ya kuma kwana a rubuce yana nuna mana addinin musulunci addini ne zo mana da alkhairi ya zo mana da albarka da ka mu yi da addinin musulunci wanda yake cikin sa ya yi tsan hannu kan kan Qur'ani ce wala ta usul na illa wa antum muslimun wanda bai shiga ba kuma muna tallata masa kyakkyawan hanyar da musulunci addinin tausayi addinin jin ƙai, addinin zaman lafiya duniya ya kunshi ya tabbata da ba addini da yake kira a zauna lafiya a zauna lafiya irin musulunci da musulmai idan ƙasa ta rikici sai ka ji ana kira malamai ku guduwa malamai ku wa'azi malamai ku dawo hanyar da mutane peacekeepers the best peacekeepers in the world su ne islamic scholars malaman musulunci su ne the best peacekeepers masu tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma dan mu kayan mu na musulunci baya yaduwa in ba mu zaman lafiya in ba zaman lafiya ba za a zama zama a idan ba mu zaman lafiya ba zai da yau zai zama mun bayyawa a gida in ba mu zaman lafiya ba za mu je gona ba in ba mu zaman lafiya ba za mu je kasuwa ba idan ba mu zaman lafiya ba za mu kawarciya ba in ba mu zaman lafiya ba za mu je wasu zaman ba ba na rashin zaman lafiya yana fi da komai za ka yi za ku bari ku kawo da rashin zama lafiya a ƙarƙashin mu za ka samari matasa don da kure kuke da sauran shekaru masu yawa na gaba wasu ne za ka shekara da riyo ta ba wasu ne za ka ƙara saba'in wasu ne za ka ƙara saba'in